Akwai bukatar shirya manufofi da za su sanya wannan sashi na bunƙasa hadadar kasuwanci zuwa tashoshin teku, kuma ina ganin haɗakar hukumar kasuwanci ta yankin Afirka na da gagarumar rawa da za ta taka wajen samun wannan nasarar. In ji jami'a daga ƙungiyar bunƙasa lamuran kasuwanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya Luzuwania rodericks a taron bunƙasa tashoshin teku don kasuwanci a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya da aka gudanar a Abuja. Because facilitating processes that are related to ports can attract volumes of trade, can help. Rodrigues ta ce gudanar da wannan jagoranci shi zai kawo tururuwar 'yan kasuwa ga tashoshin tekun na Afirka da zai sanya sashin ya rika samar da makudan kuɗin shiga. haka Hakanan taron ya zanta kan inganta tashoshin bakin teku ta hanyar sauƙin gudanar da kasuwanci da hana tsoma bakin waɗanda doka bata ba wa izini ba da hakan kan wahalar da hada-hadar. Muhammad Kashim kwararre ne a lamuran zuba jari na teku. Aikin hukuma ne ba wanda zai shiga sai hukuma. Sai hukuma ta ba shi dama ya shiga. Kuma wanda aka fi sanin dama su ne suke shiga cikin ports su ne 'yan kwastam in ya kai an yi kame wani laifi sai a ɗauki mutumin a haɗa shi da police amma ba wai 'yan sanda su shiga cikin port ba ba aikin su bane duba kaya kai a babu ba aikin su bane port ko ina a duniya na yan kwastam ne shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Hassan Bello ya ce bunƙasa sashen jiragen ruwa zai kawar da Najeriya daga dogaro ga fetur an samu gwamnati mai alƙibla kuma an samu ƙwararru wanda suke wannan ah, ma'aikatan ai komi muna dubin abin da ake yi wasu ƙasashe muna dubin na'urori da ya kamata تأثر idan aka sa wa'annan na'urori kaga ba wani cinkoso sa'annan kuma abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu fiye da nesa sa'an nan ba sai ka je tashar jirgi ka ce wai kai ka kawo ka a'a kana son ne gida za ka sa na'ura ta yi ma wannan abubuwa ɗin duk haka ake yi da muka je germany kwanan baya ai kaga tasha ce wadda akwai miliyan 20 container ake yi amma ko motocin da ke zuwa su ɗauko container ɗin ba su direbobi amma duk haka za ka ga an yi saboda abu ya ci gaba mu ma ba wai muna baya bane amma muna nan kan hanya in Allah ya so sa a yi wannan abubuwa din tuni dai tashar tudu ta sauke hajar teku ta Kaduna ta fara aiki inda yan kasuwar Najeriya kan kai hajar su ketare Ma'azu Yakubu Ma'aji shine shugaban fatake na wasu jihohin Arewa maso yamma idan na ga maka wani abu za ka yi mamaki akwai dogon yaro wanda ba kowa ne ya kula da shi ba ƴaƴan dogon yaro kuma mun samu odan shi cewa mu kai shi a Hong Kong kuma an yarda mun kare komai zuwa watan goma sha biyu zuwa watan daya za mu hara wannan aikin Allah yadda to za mu fafasa shi mu haɗa shi mu kai musu su kuma su sarrafa wannan bishiya da ta darbejiya ko nim din wannan nim dogon yaro da ka sani ƴaƴan muna kwance akan arziki kala kala ba mu sani ba addu'a ga ta nan ana neman manta akwai zogale kullum cikin neman waɗannan abubuwan suke taron na wuni biyu ya samu halartar wakilai daga kasashen afirka da kwararru daga sauran sassan duniya kan lamuran kasuwancin teku nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya